hakan ba zai taɓa yiwuwa ba dole ki aiki a ƙarƙashina ban damu da matsayin shi a ki ba dole ne a yi min biyayya a littafin da ya gabata a ɗan baya a wurin ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba littafin ya samu rubutu daga hafsat bature wanda ni sadiq namiji wanda ke karanto muku shi waro ido waje sayar in ta yi tana kallon shi hankali a tashe jikinta sai faman kyarma yake yi ji take kamar ma ta zura da gudu saboda yadda ta ga izziya din ya fusata tsoron ta kar ya ciro bel bel ɗin wandonsa ya rufe ta da bugu. Tana cikin wannan zancen zuci muryar shi ta katse ta da cewa, Listen to me. Natsuwa ta yi tana sauraron shi kamar ma yadda ya umarta. Ba na so na ƙara ganin azumi ta zo faɗina da sunan za ta yi min aiki. Ke nake so ki min breakfast sannan ki gyara min faɗina. Hope you understand. Muryar ta harkar ma take wurin cewa eh eh na fahimta. Jinjina kan shi ya yi tare da cewa okay yanzu ki zo ki yi sabin ɗina. Den idan ma kin kammala ki gyara min bedroom. babu wasa a fuskar shi yake yin maganar wato yadda ya tsare sirri yadda ka san ma 'yar cikinsa ta yi shuru ta yi tsuru-tsuru ni dai ban san ma ya sirri ma za ta ƙare ba ga umarnin mahaifin da na kuma yayanta mai matuƙar tsauri shin wa za ta yi ma biyayya a cikinsu a sanin mu da umarnin mahaifi shine sama da komai bayan ma na mahaifiya bari ma mu gyara zama mu ga yadda wannan al'amarin za ta kaya ja da baya ya yi tare da juyawa ya koma saman sofa ya zauna sannan ya ce i'm waiting for you Jiki a sanye Sirk ɗin ta ƙaraso inda yake, yatsun hannuwanta sai kirma suke yi, a haka ta shiga sabin ɗin shi. A plate ta zuba mishi cikin eh, papers off, ta tura mishi a gaban shi, yana ci yana satar kallon fuskar ta. Ba ƙaramin mamaki Izziya ɗin yake bata ba ita, ta jinjina ma ƙarfin halinsa na yau, bata san ma me zai faru gobe ba, amma tabbas akwai badakala a cikin gidan. Bayan ya kammala cin dina ɗin nashi, sai da ta gyara mishi betrun ɗin shi, sannan ta sani ta samu ta fito daga pad ɗinsa da kayan abinci a hankali take taka styles ɗin ranta a jagule ba don komai ba sai don karya karya umarnin mahaifinta da ta yi wanda kuma ba komai ne ya ji hakan ba face shegin tsoron iziyar da take yi da ba don haka ba da babu abun da zai hana ta yi mishi gardama don a yadda yake da bad temper ɗin nan ta kuskura ta ce za ta yi mishi jayayya bugu ma zai kai mata tsugunawa ta yi a saman step ɗin benin tana faman cizon labbanta a hankali ta furta sai yaushe ne zan fita daga wannan kurkutun ƙaddarar da nake ciki sai yaushe ne wannan ukubar ta rayuwa za ta rabu da ni yaushe ne abubuwa za su fara tafiya min daidai a rayuwata daga wannan sai wancan daga wannan sai wannan idanuwanta cike tab da hawaye ta yi maganar kafin nan ta yi hunkura tare da miƙewa ta nufi bedroom ɗinsa bayan ta kai kayan kicin a hankali ta tura kofar tare da shigewa ciki bayan ta datse kofar ta juya mamaki ta yi ganin ja da rike da wayarta a hannunta ta kura ma screen ɗin wayar idanuwa duk a tunaninsa za ta zo ne ta same ta ta yi bacci ashe ba ta koma bacci ba tun bayan da azumi ta tashe ta karasawa ta yi tare da hayewa saman gado a gefenta ta zauna cikin mamaki take kallon jihar ganin ko motsi ba ta yi ba Ba ta ma san mata shigo ɗakin ba ko menene ya ja hankalinta haka jihar sirri ce ta ambaci sunanta a firgice ta juyo tana kallonta ganin sirish ya sa ta saki murmushi tare da cewa har kin dawo Aina na tunanin a can zaki kwana dariya sirish ta yi tare da dungurin goshinta ta ce abun hadda tsokana ni ma na tunanin zan zo na same ki kina bacci ashe idanuwanki biyu me kike da wayar ne dan na gama gaba ɗaya ma ya ja ki ƙayataccen murmushi ja ɗin ta saki tare da cewa hmm, ba za ki gane ba ne wani zazzafan hausa nobel nake karantawa a cikin wayar ki dama jira nake ki zo ma ki tambaye ki ma ina ma zan samu ci gaban littafin cike da mamaki sirri ta ce nobel kuma Aini ni bana karatu littafin hausa Ban ma san ma ya aka yi kika samu littafin a wayata ba, don gaskiya bana na ajiye su. Wani kallon rainin wayo ja din ta yi mata tare da cewa, kina nufin duk haɗuwar littafin nan baki taɓa karanta shi ba ke? Haka nan kike ajiye shi a cikin wayarki? Ya tsine fuska sai din ta yi tare da cewa, ni fa ban san ma da zaman shi ba. Bibi ma cikin friends ina ne na makaranta su ne su wata ce ta tura. Ba tare ma da ni na sani ba. Jinjina kai jadin tai tare da cewa, gaskiya kan an barki a baya. tun da uwata ta haife ni ban taba karanta littafi mai shegin daɗi irin wannan ba. Tun da na fara karanta shi ba, na ke a washe, kamar ma an yi min albishir da gidan aljanna. Ta ƙarasa tana ta dariya. Ta bi baki sayar shi ta yi tare da cewa, wayya sunan littafin ne, na ji sai famun zuzuta shi kike yi. Ina so in ji sunan shi ne saboda tun daga kan sunan littafin ake tantance in mai daɗi ne ko ko mara daɗi. Ƙayataccen murmushi jihar ta saki tare da furta sunan littafin a sanadin makwabtaka. maimaita sunan sirri ta yi a sanadin makwabtaka jad ta ce kwarai kuwa sunan shi kenan gyara zama sirri ta yi tare da cewa kawo wayar mu gani zan jaraba karanta one page na ji ya daɗin nasa yake shin daɗin nasa ya kai abban sojoji da nake jin prince ina na ta faman cewa ya haɗu jad ta ce ai ya ma zarce nan ta yi magana tare da miƙa mata wayar ta ce one page kika ce za ki karanta ba zan jira ki ki kammala don in ci gaba daga inda na tsaya hannu sai shi ta saka tare da karbar wayar ta buɗe page ɗin littafin a sanadin makwabtaka a natse ta fara karanta shi zuba mata idanuwa ja tai tana jira ta ga reaction ɗinta a hankali murmushi ya fara bayyana akan fuskar Sirish da karshe ma ta fashe da dariya tunda ta fara karanta littafin sai faman zabga murmushi take ita da ta ce za ta karanta one page sai gashi ta dace page biyar ganin abun ya wuce gona da iri yasa ja sanya hannuwa ta karɓe wayar tana cewa to ya isa haka je ki kwanta gobe akwai shirye-shirye Gobe idan Allah ya kai mu akwai shirye-shiryen walima. Ɗaure fuska Sirish ta yi tare da cewa wallahi ba ki isa ba, sai da ma kika fara ɗanɗana mun zuma a bakina na lasa daga baya ma kuma ki zo ma ki ce za ki hana ni ba zai yiwu ba. Ita ma jiha ɗin ta tamke fuska ta ce aini na fara karantawa tun farko, ke da ki san ma mai ma ki san ma da zaman littafin a cikin wayar ki ba sai da na faɗa miki shine zaki wani cewa wai a'a wurga mata harara sai ta yi tare da miƙa mata hannuwa ta ce ba ni wayata. Za ta ce wallahi ba zan bada ba. sai ma na kammala karanta littafin nan. Abu kamar wasa suka shiga cece kuce, ran sai din yi mugun ɓaci, ai kuwa ta cakumi wuyar rigar jihad. Nan fa suka shiga kokowa a saman gado kamar 'yan wrestling. Wani bugu da Sirish ta kai ma jihad a kumatinta ne ya sa ran jihad din ya ɓaci. A fusace ta yi wurgi da wayar Sirish. Kai tsaye ta faɗi saman tayis ta ku sosai ji kake taratsatsas. Sikirin ɗin wayar ya tarwatse tashin hankali. labban sirish har girma suke wurin cewa kika fa samun wayata girgiza kai za ta yi hankalinta a matuƙar tashi ta ce dan Allah sirish ki haƙuri wallahi ba da sani na nayi hakan ba raina ne ya ɓaci saboda na ji zafin bugun da kika yi min hawaye ne suka cika idanuwan sirish cikin muryar kamar tana son ta yi kuka ta ce ni babban bakin ciki na ba wayar da ta fashe ba ne na san dadi zai iya canza min wata amma littafin fa ai na zan same shi da gaji zai ɗauke ma mutum ma damuwansa da yake ciki ja ta ce am sorry sirish na yi miki alkawarin cewa zan nemo miki shi na san ba za a rasa shi ba akwai wata classmate ɗina ta Hafsat Bature ta ƙware wurin karanta littattafan Hausa insha Allah idan muka koma makaranta zan tambayar miki ita na san ba za ta rasa littafin a wayarta ba idan ma babu littafin to ina da tabbacin cewa ta san marubuciyar shi sai ta bamu nambar ta mu tambaye ta jin hakan yasa sirri sakin murmushi jin daɗi matsawa ta yi tare da rungumo jihad ɗin ta ce yauwa jihad kin yi tunani mai kyau na gode sosai ya kamata ma mu kwanta yanzu dare yayi fa sosai ta yi maganar a yayin da ta gyara kwanciyarta ita ma ta kwanta a tare su kai addu'ar bacci cikin kankanin lokaci bacci ya ɗauke su na gode sosai da shawar da shawarwarin da ka bani kuma insha Allah ina da tabbacin cewa in muka biyo mishi ta wannan hanyar za mu yi nasara a kan shi abun zai zama tamkar wasan kwaikwayo a cewar abban su junaid da ke tsaye a bakin kofar fita daga ɗakin Uncle abu Sufyan. Uncle ɗin na a bayan shi fuskar kowanne su ɗauke da murmushi da alama sun kammala tattaunawa ne da suke wannan mu ma bamu sani ba sai yanzu da na daura muku a'a ni ke da godiya ya Hussein idan ma har wannan abun ya tabbata zan fi kowa farin ciki a rayuwata juyowa abba ya cike da Zola ya ce kada ma ka manta gobe ne fa sunan yan ukun da aka haifa maka me za ka yanka musu sunnar da kai kasa abu sufiyan yayi yana dariya yace za a yanka musu guda sa za a yanka musu guda uku raguna kuma guda uku ɗawisu guda uku yan shila guda ɗari uku kaji guda ɗari uku su ma. Dariya Abba yana bubbuga kafaɗar shi ya ce abun ya ƙayatar da ni wato komai guda uku kenan za a yanka. Idan ma ba uku ba to ɗari uku dole dai ukun ta fito kamar yadda masu ‘yan uku ko? A ƙagare nake da goben nan ta yi Allah bari ma na hanzarta zuwa na kwanta. Allah ya nuna mana ita da rai da lafiya. A cewar Abu Sufyan daga haka abu ya buɗe kofa tare da ficewa. Yana fita yana cewa mu kwana lafiya. Bayan fitar shi Abu Sufyan ya koma tare da hayewa saman katafaren gadon shi yayin da idanuwan shi ke fuskantar silin. Ba komai ne ya faɗo mishi a ran shi ba face Abu a kullum cikin tunanin wani hali take ciki a yaƙe. Haƙiƙa ya damu da ita sosai kusan kullum sai ya yi mafarkinta dama da yawa idan ka sanya abu a ranka zai yi wuya ma baka yi mafarki a kan shi ba babban abun da ya fi damun shi duk inda zai ganta a mafarki cikin wani irin mawuyacin hali ne yake kallon ta ba komai ne ya fara damun shi sosai akan ba face sanin cewa ita marainiya ce ba ta da kowa a duniyan nan wanda zai damu da ita idan ba shi ba da kuma da kuma 'ya'yan da ta haifa abu bata da kowa bata da wanda zai neme ta idan ma wani mummunan abu ya faru da ita da a ce kaddara bata haɗa ni da abu ba har na aure ta a yau aka ce ta ɓace na yi imanin cewa babu wanda zai damu akan hakan mahaifinta ne kawai shi kuma Allah ya riga ya yi mishi rasuwa Allah ya ji kanka baba bozo haka idan mukamin amanarta duk da ya san halina bana jin magana ga kuruciya da ke fusgata ya yi mun halaccin da ba zan taɓa mantawa da shi a rayuwata ba kuma in sha Allah zan riƙe mishi amanar da ya bani ba zan taɓa mantawa da shi ba saboda shi ne silar komai gashi har na samu ƙaruwar yan uku tare da yarsa na so a ce yana raye na san zai fi kowa farin cikin ganin jikokin nashi hawaye ne suka so magangarowa daga cikin idanuwansa masu ɗumin gaske murmushin takaici ya saki tare da gyara kwanciyar shi ya rumtse idanuwan shi da kyar bacci ya ɗauke shi A bangaren Abba kuwa, bayan sun rabu da onkul Abu Sufyan yana shiga bedroom ɗin shi ya tsaya turus, ganin Junaid kwance yana sharan bacci, ga mumin shi gefe tana bacci ita ma. Girgiza kai yayi tare da cewa ban san me yasa Junaid ke yi min haka ba. Ya raina ni wallahi. Juyawa kawai yayi tare da ficewa daga bedroom ɗin ya koma upstairs beturin Junaid. Ya nufa ya kwanta. Ya kyale shi ne saboda yana jin farin ciki gobe walima, baya son abin da zai ɓata ran shi. Wuraren karfe biyu na dare Junaid din ya farka sakamakon zungurar shi da ya ji ana yi da sanda. A firgice ya tashi zaune yana faman zazzare manyan idanuwan nashi masu matakar bacci. Ƙasa ƙasa ya ji ana ambatan sunan shi. Junaid, Junaid. Ai kuwa tsorace sanya hannuwan shi tare da toshe kunnuwan shi ya fasa wata uwar ƙara. Kai tsaye sautin ƙarar da ya saki ta daki dodon kunnen Alzandara. a firgice ta farka ganin Junaid da ta yi a zaune a jikinsa sai kirma yake hakan ya sa ta miƙe tare da janyo shi ta manna a jikinta Junaid Romeo dina what's wrong with you baka da lafiya ne duk ta bi ta tsorata da halin da ta kalli dan nata a ciki muryar shi na kirma ya ce momi wani abu zai faru da ni don Allah a taimaka mu ban son mutu ban mutu yanzu jin wannan magana ta Junaid ba karamin tayar mata da hankali ta yi ba kankame shi ta ƙara yi muryar tana rawa ta ce Junaid ka daina faɗin haka ba na son ji babu abun da zai faru da kai in dai kana tare da ni na san cewa mafarki kai please calm down calm down your mind mu koma mu kwanta dagowa ya yi daga jikinta cikin shekar kuka ce momi dan Allah ki tashi mu yi sallah sai ki min addu'a a ruɗe ta ce sallah kuma Junaid I'm not a Muslim ba sallah zan da yi maka addu'a a momi ni dai ki tashi mu yi sallah ki min addu'a A shagube maganar, Junaid ka fahimce ni, ba ka san cewa ni ba musulma ba ce? Ko ku bai taba faɗa maka ba ne? Hmm? Junaid? Junaid? Eh, ni ba na yin sallah. I don't even know how to do it. Jin hakan yasa Junaid din sake fashewa da wani sabon kuka mai sautin gaske yana cewa momi, momi ki tashi mu yi sallah, ki tashi momi. Wallahi idan baki tashi mun yi sallah ki yi mun addu'a ba mutuwa zan yi. Tashin hankali. Gaba ɗaya Junaid ya biya rikice mata, ya hana ta sakar. Duk yadda ta so ta fahimtar da shi akan cewa ita fa ba musulma ba ce ba ta sallah amma abun ya fuskara. Junaid ya kurmance mata, babu arziki ta amince za ta yi sallar. ya sa ta a gaba, ya shiga toilet da ita. Ta ɗauro alwala ko alwalan ma bata wani iyawa ba, ruwa kawai dai ta dinga wawwatsawa a jikinta. Ta wanko hannayenta da kafafuwanta ta fito. Shi ma ya shiga cikin toilet ɗin. Wucewa ta yi wurin kuloset ɗinsa ta buɗe kayan Abbansu na nan jere kayan sawarta wanda ta zo da su, gaba ɗaya babu hijabin da za ta sanya domin ta yi sallah, da ƙyar dai ta samu wani mayafin doguwar rigarta ne dama mayafin na doguwar riga ne. mai ɗan tsayi ta ɗauko shi tare da sanya shi a jikinta sai ya yi mata tamfakar ma hijabi tsayawa ta tana jiran junaid ɗin ya fito su yi sallar tare lamarin nashi ba ƙaramin ɗaure mata kai ya yi ba ƙiri-ƙiri ya sa ta za ta yi sallar dole ya rufe idanuwan shi ya nuna tamkar ma bai san cewa ita ba musulma ba ce aranta ta ce anya junaid bai samu taɓin hankali ba in ba haka ba me yasa ma zai yi fosin ɗina akan in yi sallah bayan ya san cewa ni ba musulma ba ce oh my god ni ban san ma ya ake yin sallar ba Ko time ɗin baya da na ma taɓa musulunta ma ba don Allah na yi ba, ko sallah ma ban yi ba a lokacin. Tana cikin zancen zuciyar nata sai ga Junaid ya fito daga cikin toilet yana faman yarfa hannuwan shi. Ruwan alwalarar da ya fito da ita yana diddigowa ƙasa. Kafe ɗin sallan ya ɗauko, ɗin sallah ya ɗauka musu na abbansu sannan ya dawo shimfiɗa musu. Juyawa ya tare da kallon momin tasu wanda ta yi sototo tana bin shi da kallo. Ni zan shiga gaba sai ki tsaya a baya. Dawa bayan shi ta yi ta tsaya. shi kuma ya tsaya a gaba tare da daidaita natsuwar shi ya tada kabbarar sallah a natsa suka shiga yin sallar a tare tun daga suka kai raka'a ɗayan farko bacci ya kwashe Alessandra Junai bai sani ba ya ci gaba da yin sallar shi sai da ya yi kusan raka'a takwas sannan ya sallame cikin bacci ta ji an ambaci sunanta da ƙarfi mumi a firgici ta farka tare da bude idanuwanta tana kallon shi muryarta a disashe irin ta mai bacci ta ce Junaid har mun kammala sallar Zumbura baki yayi rai a ce. ni dai na kammala sallar momi, kin bar ni ni kaɗai na yi, kina ta bacci. Cikin shesheka alamar lallashi dai ta ce ka yi haƙuri Romeo ɗina, sai da na faɗa maka cewa ban iya salla ba, ni ba ban iya ba, ni dai na samu ina ga nayi guda ɗaya da ƙyar ita ma na samu na yi ta don ma bacci nake ji lokacin da da muke yi Shi kenan ki min addu'a yanzu sai mu je mu kwanta yadda yi maganar ba karamin tausayi ya bata ba nan take ta ji kamar ma bata kyauta mishi ba jiki a sanye ta sanya hannuwanta tare da riko hannuwan shi ta shiga karanta mishi addu'o'i cikin harshen faransanci bai damu ma da yaren da take yi masa addu'ar da ita ba saboda ya san cewa Allah yana ji da kowane irin yare a ko ina aka roke shi ta jima tana yi mishi addu'a tana tottofo mishi a saman somar kanshi kafin daga bisani suka koma saman gado suka kwanta ba karamin kwanciyar hankali Junaid din ya samu ba tunda ta tofa mishi addu'ar nan take ji ya ji sanyi a ran shi tamkar an bashi kwarin gwiwa kuma tunda ya kwanta bacci ya dauke shi bai kara jin zai ma shi daga bacci din ba dare yayi gari kuma ya waye tun bayan kammala sallar asuba Azmi da Saude suka fara ɗaura girke-girken da za su yi a nan cikin gida. Uban aiki ne a gabansu ba kaɗan ba, saboda abinci ne kala-kala daban-daban za su yi. su ma naman da za a yanka ba su za su yi aikin ba, an riga da an ba da aikin naman already, sai dai kawai dai in an kammala a kawo musu shi har da snacks suka yi oda wanda za a yi. Akwai kuma naman da azumi din za ta yi musu farfesu da shi da kuma tsiren nama don ma ta ƙware a wannan ɓangaren. Sun yi nisa a cikin aikin sai ga Hajiya Azima ta shigo. Bayan sun gaisa da junansu ita ma ta ce za ta zo a yi aikin da ita. Hakan ba karamin daɗi ya yi musu ba, nan suka haɗu su uku suka tasar ma girkin nan. Cikin ƙanƙanin lokaci kuwa wani irin daddaɗan ƙamshi ya gauraye ko ina na kicin ɗin. Hatta min falo ɗin gidan ƙamshi ya karaɗe cikinsa. Goggon Katsina da ke kwance saman gado tun bayan sallar asuba ya ɗauke ta. Tana cikin bacci ta dinga jin kamshin abinci na shiga hancinta. Babu arziki ta farka tana faɗin. Goggon Katsina da ke kwance saman gado tun bayan sallar asuba da ta yi ya ɗauke ta bacci. Tana cikin bacci ne ta dinga jin ƙamshin abinci na shiga hancinta. Ai ba arziki ta farka tana faɗin wannan wani irin ƙamshi ne mai tashin mutum daga bacci. Tana magana tana shinshinar ƙamshi. Saukowa ta yi daga saman gado, jikinta sanye da kayan baccin nan nata na gado. Fitowa ta yi daga cikin bitur ɗin nata tana tunkarar inda ƙamshi ke fitowa. Kamar daga sama suka ji muryar goggo tana cewa ikon Allah ƙamshi ya tashe ni daga bacci. ya kawo ni har cikin kicin don in ci daɗi murmushi suka saki gaba ɗayansu kafin nan suka shiga gaishe da ita ƙarasawa ta yi cikin kicin ɗin suna haɗa idanuwa da su saude ta watsa mata harara tare da cewa ya aka yi kuka bar wannan tana girki bata fa iya girki ba rannan ta zuba mana gishiri lallai ma gishirin lalle a matsayin gishirin a cikin farfesun nama haba gaba ɗaya girkin nan bai ciwu ba haka nan muka ji muna ji muna gani muka bar shi ƙarshe saboda tsoron kar asirin ta tono in yi mata faɗa ta ɗauke farfesun nan tare da sanin ba tare da sanin kowa ba ta je ta zuba makarnukan layinmu kun san kare ma da naman nan fa so kun san kare da nama nan fa suka lashe farfesun nan tas suka cinye shi ai kuwa cikinsu ya kumbura suntum suka yi musai gaba ɗaya suka mace aka zubda su mai karnukan nan ya ce ba zai yadda ba sai sai ya yi shari'a da Saude. Ranar Saude har gudawa ta dinga yi, sai da don jin za a kai ta kotu. Yarinya ta bi ta birkice mana da ƙyar da yarisu ya biya ɗiyarsu. Ya biya diyar wannan karnukan da ba don ma haka ba ko da tuni ma Saude an jimawa da yanke mata hukuncin kisa. Ai tun kan goggo ta kai ƙarshen labarin nan da take ba su gaba ɗaya suka fashe da dariya. Banda Saude da ta turno ke fuska harai a bace ta ce kai goggo. Goggo ta ce ƙarya na yi? Ko ba haka aka yi ba? ki faɗi tsakaninki da Allah in ba yi hakan ba ranar ba har gudawa kika yi kika dinga kuka kina cewa goggo goggo ki maishe ni rugar mu goggo ki maishe ni rugar mu saboda kawai na, na kashe karnuka shine za a kai, kai kara ta kotu wallahi ko, ko shanun babba na kashe ba za a yi mini wannan hukuncin ba sai ku yan gayu da kuka kuka ɗauki ran kare da muhimmanci karen ma da ko hisabi ma ba za a yi da shi ba sake fashewa da dariya suka yadda gugun take kwaikwayon muryar saude ba karamin dariya ta basu ba saboda hausar irin ta fulani da basu kware a hausa ba fuskar saude tamkar za ta musu kuka ba ta san me yasa guggu ke yi mata haka ba duk in suka shiga cikin mutane sai ta kunyata ta wannan labarin da take bayarwa ya jima da faruwa tun lokacin da Dr. Harris ya ɗauko ta daga rugarsu ya kawo ta gidansu lokacin ba ta san ma komai ba ita rayuwarta babu abun da ta ba muhimmanci in ba kiwon shanu ba shi kaɗai ta fi sani Goggo kuma bata koyar da ita komai ba. Kwana uku da zuwan ta gidan ne fa ta shiga kicin ta ɗaura musu girki. Tana cikin girkin ta fara neman gishiri za ta zuba a ciki. Ga fa gishirin a cikin farar roba an zuba shi, amma saboda ta saba ganin gishiri kulle a cikin leda yasa ta yi zaton ko ba gishiri ba Hakan yasa ta fito ta wuce ɗakin goggo don ta sanar da ita cewa babu gishiri a gida. Tana shiga ɗakin goggon Katsina ta same ta tana bacci. Har ta juya za ta fita shine ta ga wasu kulluka. wasu ƙullun kaya da aka kawo ma cikin laida, nan fa ta shiga laluban kayan, ta zakulo laidar gishirin lalle ta fuce da shi. Duk a tunanin ta gishiri ne, da yake kan tatoshe yake kwata-kwata ba ta lura da lallen da ke a cikin laidar ba, ita dai kawai gishirin lallen ta ɗauka. Ta je ta zuba musu a cikin girki, ba dan Allah ya sa gogon ta tashi tana ta neman gishirin lallen ta ba, har ma sau ta ji da ba ƙaramin illa za ta yi musu ba ƙarshe dai abun kan karnukan su ya ƙare tun daga wannan lokacin ne haris ya sanya ta a makaranta da kuma makarantar koyon girki har ta samu ta kammala secondary school daga nan ne ma fa aka samu kanta ya waye goggo me kike so a zuba miki ne na san yunwa ce ta koro ku azumi ce ta yi magana. goggo ta ce komi ma duka da kuka girka a zuba a zuba mun inda ɗanɗana in je yaya ɗanɗanon girkin naku yake don tun da ma kuka sanya saudi a cikin girkin nan naku na san cewa dole a samu matsalar rashin gishiri ko dai ma ta zuƙa shi da yawa ko kuma ma ya yi kaɗan murguda mata baki sau da ta yi tare da juyawa ta shiga cikin sto tana faɗi na shiga uku da wannan matar a haka hari sai so in zama surkarta ban san ma ya zan ƙare da ita ba lafiya lau nake yin girki na a can gida har santi take amma yanzu ta zo sai sharri take mun a gaban mutane za mu koma gida ne na san ma me zan yi mata ai mun saba dama saude bata fito daga cikin sto din nan ba sai da ta ji fitar goggo daga kitchen din bayan sun zuzzuba mata abinci da suka girka komai sai da mata saka suka zuba mata shi a katon tire ta fice da shi tana cewa idan ma na cinye wannan zan dawo ma a kara mu dawa ta yi cikinsu suka ci gaba da aikin azumi ta ce sai ma kin dinga haƙuri fa da ita bayin kanta ba ku taya ta da addu'a Allah ya yi mata wannan haukan da aka ɗaura mata Saudi ta ce insha Allah za mu ci gaba da taya ta da addu'a. Ayya Haris ya sanar da ni komai. Na tausaya mata sosai. Allah da ya tona asirin waɗanda ke shirya musu wannan makarkashiyar. Allah ya kawo ƙarshen su. Azumi ta ce, ai ba za su kai labari ba, a sannu-sannu za su gane kuransu, suna aiki suna tattaunawa game da irin rayuwar da su in su kai a baya. To, masha Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina mai bakin cikin sanar da ku waɗanda suke zuwa shagona na bakin kasuwa layin kusa da tashar lau. Wanda yake zaune a ciki Abdullahi ya rasu. Allah ya yi rasuwa. Abokanan mu'amalansa na yau da gobe waɗanda suke da wani abu da ya shiga tsakaninsu to yanzu babu Abdullahi. waɗanda za su tambayi wani abu nasu ko wasu abubuwa dai wanda ba mu sani ba sirri ne ku to ina mai bakin cikin sanar da ku Allah ya yi min rasuwa kuna iya zuwa shagon dai ku kawo duk abin da kuke kallon ya shiga tsakanin ku wanda za a biya ku ku sanar iyayensa za su biya fatan za ku yi haƙuri ku fito ku faɗa ba za ku bar shi a cikin ranku ku bar shi da kaya a kansa ba idan kuma har eh, kun yi nisa kuna iya aiko 'yan uwanku ko kuma wani naku wanda kuke kallon ku zai je ta yiwu ke kin zo sau ɗaya ne ko kuma ba kin fiye zuwa ba ne ba gari ko ma ina kike dai kika taɓa zuwa shago na? hakan ta faru. Saboda haka in kun yi haka kamar kun taimaka mana ne baki ɗaya. Shi yasa na yi amfani da wannan dama wurin sanar da ku. sai mun ji daga gare ku.